أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu ne na biya ashirin da hudu ne idan ba manta ba a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fihi wa man lam yahkum bima فأولئك هم الفاسقون يوم تاتي آية 40 تكبر kafin haka ga tambayoyi mai tambaya ta farko yana magana ne cewa sun rabu shi da iyalinsa bayan sun rabu ya fahimci cewa shi da sauran waɗansu daga cikin yan uwansa sun zalunce ta sun yi mata ba daidai ba da haka sai ke nema ta yafe masa da alama da ya aika mata hakan yana nema ta yafe masa taki to sai yake son in roƙe ta saya ta masa a madadin sa shi musamman kuma ta kalli wannan wata mai alfarma da ake cikin Ramadan ko musamman ya ce tana zuwa sauraron wa'azi idan haka a madadin wannan dan uwa muke fatan ke wanda abin ya shafa ki tsoron Allah ki yafe masa ko mu karanto muke aya ubangiji ta ala ce wal ya'fu wal yasfahu ala dun an yakfura Allah lakum wallahu ghafurur rahim lafazan wal ya'fu ana nufin mutane idan an yi musu ba daidai ba su yi afuwa sannan wani ya sabu su kawar da kai ka ji kamar ka ji ba ka gani kamar ka gani ba ma'ana kada ka rufe wanda ya maka ba daidai ba a zuci ala tuhibuna an yasra Allahu lakum in ku ba fa san Allah ya gafarta muku kowane bawa na gari mace ko namiji zai ce lalle muna san Allah ya yafe mana to tunda kana san Allah ya yafe maka sai ka yafe wa wanda duk ya maka ba daidai ba tunda kina san Allah ya yafe miki ke ma sai ki yafe wa duk wanda ya miki ba daidai ba wannan shine ake son musulmi ya zama da haka muna fatan zaki yafe wa waɗansu yan uwa da suka miki ba daidai ba ko muna fatan zaki yafe wa mijinki ki yi afuwa ki yi rangwame kuma inda hali ma in za ku koma to wannan zai fi daɗi idan har kun koma kuma ubangiji da Allah ya sanya albarka a cikin zuriyar ku ya ba ku zaman lafiya kun koma kuma ba Allah ya ku koma kuma ya ba ku albarka din bayan kun koma na'am ranar da aka fara azumi ya shiga wanka da safe bai tambaya na biyu kenan sai ya manta da cewa yau azumi yake da aka sai ya wasa daga bansa kuma har mani ya fita zai yi azumin azuminsa na farko dai me yasa kake wasa daga banka ko ma ba azumi yake ba wata ka <laughs> dan abu ne da bai dace ba zan sai mafi inganci shine mutum bai dace yi na'i ba istimna'i shine mutum ya wasa da gabansa dan ya shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun dukkan mutumin da ya nemi biyan bukatar sa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba kuma ta hanyar baiwa ba shar'antacciya a musulunce to duk wanda ya nemi wata hanya ya biya awata ba wannan ba to hakika ya zama cikin masu ketare iyakar Allah da wannan aya malamai ke kafa hujja dangane da haramcin al-istimna'u wato mutum yi wasa da gaban sa har mani ya fita daga cikin sa to wannan ko cikin ramadana ne laifi ne ballantana kuma idan ya dace da a wato ko wajen ramadana ne laifi ne ballantana a cikin ramadana to sai dai idan mutum yi wasa da gaban sa da gangan misali ya sani ramadana ne yi wasa da gaban sa har mani ya fita azumin sai yana nan ko ya kare malamai suna tattauna kan cewa idan mutum ya yi wasa da mace har maniyin sai fita ko yi tunanin mace tunani mai tsanani na sha'awar ta motsa har maniyin sai fita ko shi da kansa yayi wasa da gabansa har maniyin sai fita ko ya kalli tsiraitin wata ƴa mace ko ko ba tsiraitin ta ba ya kalli wani abin da ke jan hankalinsa sha'awar ta motsa har maniyin sai fita guda nawa kenan duk waɗannan ciki babu saduwa sa ya fita a ɗaya daga cikin waɗannan shin azumin ya karye ko bai karye ba matsala ce da malamai suka yi sabani a kai waɗansu malamai suna ganin bai karye ba suka ce abinda azumi ke karyewa da shi ko sha ko jima'i wannan shi ne abinda azumi ke karyewa da amma wannan abin da yayi baya an sa daga cikin ma'anonin ababuwan nan guda uku wannan kana mu ce wato ainihin azumin sa ya karye ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a matukar yayi wannan da gangan azumin sa ya karye suka ce hujjar mun cewa idan yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa azumin sa ya karye suka ce hadisin kudusi da ke cikin sahih bukhari ubangiji ta'ala ke cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi sai ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali as-siyamu li wa ana ajzi a wata riwaya yad'u ta'amahu wa sharabahu wa lazzatahu min ajali as-siyamu li wa ana ajzi wato mai azumi ya kyale abincinsa ya kyale abincinsa kuma ya kyale sha'awarsa a ɗaya riwayar ya kyale jin daɗinsa don ni sha'awarsa ma'ana ya kyale saduwa da kyamace a jin daɗinsa ma'ana ya kyale ya haƙura da jin daɗin kyamace saboda ni don haka lalle azumi na wani ne zan saka masa da muhallin shahar shine lafazin shahawa da kuma lafazin lazza ina fata an fahimta suka ce ba wai hakikanin jima'in bane bake karya azumi menene ke sa ayi jima'i ba sha'awa ba ba jin daɗi ba to shi ma wannan da ya kalle ta ya ji daɗi har mani ya fita ko da ya wasa da ita ya ji daɗi har mani ya fita an samu sahawa an samu lazza tunda an samu hawa da lazza kenan azumi ya ya kare kenan tunda Allah ya ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu aw wa lazzatahu to kuma yanzu shi lam yada'a lam yada'a shahawatahu wa lam yada'a lazzatahu ina fata an fahimta kun ga amma halin tana da wannan gaba tana da karfi sosai ba to amma dukkanin su malaman sun yadda cewa ma'ana da wanda suka ce hakan yana karya azumi da wanda suka ce baya karyawa sun yadda idan ɗaya daga cikin wannan sun ta faru ba jima'i ne mutum ne ba a ɗaya daga cikin wannan ta faru har mani ya fita daga cikin mutum kuma da sha'awa da jin daɗi to azumin ya karye zai rama azumi ɗaya amma babu kafara a kansa domin babu wani dalili da ya nuna cewa ya kafara dan mun ji wannan matsalar gaba ɗaya sai mu komo kan sigar tambayar ka sigar tambayar ka shine kai baka san ma azumi ne yau ko ba azumi ba dan saboda haka sai ka samu kanka a wannan hali to kasancewar baka sani ba wannan shine zai ba da dama a ce azumin ka bai kare ba amma da ka sani kai to in an bi ra'ayin malaman da suka ce yana karya azumi azumin ka ya karya za ka rama daya ba wai ka fara shi akan ka ba in an bi ra'ayin waɗancan malamai ko na farko wanda suka ce azumin ka bai karya ba abin da yake nuna wa shine kai sabo baka kyauta ba amma dai azumin ka bai karya ba yana nan babu ramuwa babu kafara akan ka na'am ina ba ta an fahimci matsalar wannan ke cewa wai idan mace tana haila a gidansu ba a yi mata aure ba wai tana ɗaukar zunubi kuma duk zunubin ana kasa musu ita da iyayenta wannan ba magana ce ta malanta ba magana ce kawai ta jahilci laifin ta dan ta yi jinin haila ba shekarun ta ne ta sai ba laifin ta dan ba ta aure ba ai ba ta samu jin bane ba da ta samu da ta yi dan haka kasancewar mutu tana zaune a gida har ta kai shekarun balaga ba ta yi aure ba ma'ana tana jinin haila wannan baya nuna cewa akwai wani zunubi akan ta ko akwai zunubi akan iyayenta amma zunubi zai zo ne idan aka ce mace ta kai shekarun aure kuma ta samu mijin da yake santa amma iyaye saboda kwaɗayin abin duniya sun hana sun ce sai wani ya zo wanda ya fi wannan hali to wannan sai zanto suna da laifi na sun jinkirta aure ba wai suna da laifin ta yi jinin haila a gida ba ina ba ta amfani matan da ba ta haila ta kwata wai tana da wata daraja kenan ta musamman ban san wata aya ko hadisi da yi nuna cewa matar da ba ta haila tana da wata daraja daraja ko da wani lokaci cikin alkur'ani ana rabtunta ne da abu guda biyu al-iman wal amal as wato da wannan ake rabti da wannan ake alakanta darajar mutum imani da kuma aiki na gari amma ba wata sifa ta jikin shi wanda ba ke jawo kansa kasancewar mace ba ta haila wannan ai ba ita ta jawo kansa ina ga ban kuma kasancewar tana yi kuma ta ba ita ta jawo kansa da haka ban san wani nasi cikin alqur'ani ko hadisin manzo Allah ingantacce ba da ya nuna fifikon mace da ba ta haila akan mai yi asali ma ne sai nake ganin da wanda ba ta yi din ya kasance tana da tawaya idan mun kallo da sunan sosai domin idan ba ta haila ai ba za ta yi juna biyu ba idan ba za ta yi juna biyu ba ba za ta haihu ba idan mata haihu ba kuma ta hasara mai yawa domin a cikin haihuwa akwai falala ina da an fahimta inda manzo Allah ya nuna falala wanda aka bai ya biyu ta tare ne su ko aka bai ƴaƴa uku tare ne su reno na addinin musulunci za su zama sanadiyar filata daga wuta da ta ta gidan aljanna ranar tashin kiyama kaga wanda ba ta haihuwa ba sannan kuma wa wani awwalin salihin ya da'u lahu idan mutum ya bar dana gari zai masa addu'a ita ta haihu wannan sana ta bar dana gari zai mata addu'a wallahu a'lam na'am mutum ne yake da sha'awa mai karfi a su ɗan tambayoyin na gauraye ne da yawa ne sai da yake da sha'awa mai karfi kuma shi ko da yayi azumi ma da aka ce ayi azumi azumi na rage sha'awa baya hana ka ga yana samun kansa cikin tunani har mazi ya fita daga jikinsa to wannan kusa sai wata rana aka ba shi wani waɗansu kuɗi aka ce ya sai wani abu ya juya idan an samu riba ya rike ribar ya mayar da uwar kuɗin ana ba shi wannan kuɗin sai je aure da wato ta ya yi wata shimfidar dan dan mutum tambayar ita ce kawai da abin da ya kamata ya tambaye mu in zai tsakani da Allah kare wahalar da mu kare ku dogon zango ya buga jeran zango shi ne aka fata kuɗi ya kasuwanci sai ya kashe kawai shi kenan ko ba ta ba amma kaga sai wata dogon sun faɗa dan halatta maka cewa ai ba ne ai la ba ta la ba ta na'am wannan dabara ce da wani kawai yau dogar ku zakan nan ba zai hana dai mu ba da fatawa kan abin da muka sani na farko ne ya lantarki kashe kudin mutum ba sai da izinin sa ka'ida ta addinin musulunci ko addiya mutum ya baka ba su halatta ka kashe sai da izinin sa idan ku kashe ba da izinin sa ba dole sai ka biya ina ba ta an fahimta saboda haka yanzu dai ana bin ka bashin wannan kudi dole sai ka biya kasancewar aure kai ka raya sunnar annabi bayanin an yafe maka sai in shi mutumin ne ya fito sai kai ya fi maka sai wannan yana da falala ya fi maka maka kai aure an fahimta ko amma in ba ke ce ya fi maka ba dole sai ka biya shi kudin sa na'am sai dai shi kawai ce masa idan kana cikin kunci ya maka hakuri har ka samu bisa da ka'idar wa in kana zo usratin fa naziratun ila mai tsara amma kuma a ayar a ƙarshe an ce wa an tasaddaqu khairun lakum in mutum yana cikin kunci to sai a masa jinkiri zuwa wani lokaci amma inda za a yafe masa to kuma ya fi alkhairi dangane da masu yin farauta an yi bayani kwanakin baya lokacin da ake karanta aya da suke bayanin hukuncin farauta uh, to amma mu yanzu mukan samu masu farauta da suke daura layu da kambu da guru da guru suna tafiya yawon farauta shin hakan ya halatta ko bai halatta ba a'a bai halatta ba ai bai halatta ba daura laya bai halatta ba daura guru ko wani kambu ko dukkan wani abu na rataya ko dukkan wata kamara da sunan ta kare mutum daga sharri ko ta jawo masa alkhairi wannan dukkan su bai halatta ba kuma la ya iri kusufi ko dai ya zanto wadda an nemi taimakon wani ba Allah ba kamar sunan aljan aka rubuta aka nemi taimakon sa ko sunan mala'ika ko sunan annabi ko sunan wani wali ko sunan wani keji aka rubuta aka nemi taimakon sa dan ya kare mutum daga sharri ko dan ya dawo masa wani alkhairi wannan shirka ce kawai da wahida duk wanda ya ce wannan yayi shirka babbar shirka wadda take kai mutum da fita daga cikin addinin musulunci Allah kare mu idan ko mutum ya rataye laya ta wani abin da ba san ko menene ba ba larabci ba mantana ka gane ma'anarsa ba hausa ba turanci ba kawai aka har hada wadansu haruffa ba a san ko menene ba to wannan haramun ne kaulan wahidan amma ba ta kai wacce muni ba idan ku mutum ya ta ilaya ta alqur'ani to ita ce malamai suka yi sabani wadansu suka ce la ba'asa wadansu suka ce fihi ba'su akwai laifi zance mafi inganci laya ko ta alqur'ani sai ba shi halatta a rataya don manzon Allah da ya tashi bayanin laya bai iyakance ta alqur'ani ba ga man ta'allaka tamimatan faqad ashraka dukkan wanda ya da ya yi shirka kaga man din nan ai tarafiyya asma'ul shart kuma min min sirrul umum suna daga cikin siga na umum game hukunci ga kowa da kowa dukkan wanda yayi kaza haka hadisin ke nabi da haka wannan wanda yayi kaza ko da da alqur'ani yayi ko da da hadisi yayi ko da da ya muhiya bangon dutse yayi ko baro ko da mai dane yayi dai manzala da kada ashraka da haka bai halarta ba sai kenan na biyu idan mutum ya rataye laya ta alqur'ani mai girma zai iya kai ta zuwa ga wuri nan da najasa ba tare da ya sani ba ko da zuwa wani lokacin da jahil sauran sannan ba bai da mutum ya rataye laya wani abu ya samu ya ga ya fita lafiya ya dauka cewa Allah ne ya kare shi ba layan ba da haka wannan na kare tawakkalin mutum da haka sai sa malamai suka ce ko da ta alqur'ani ce bai halatta mutum ya sa ba sai dai munin ta bai kai na idan mutum ya rataye ta wani abin da ba alqur'ani ba saboda haka duk wata kamara da mutum zai wannan shirka bai halaka manzo Allah bai manzo Allah ya fi ka shiga cikin hadari dan ya fi ka yawan masoya kuma ya fi ka yawan makiya dan makiyansa a lokacin su sun so ina ma babu cikin yahudawa da nasara da mushrikai da sauransu manzo Allah ne ya gado sul azab azab din nan fa wadansu rundunoni ne na kawance na kafircin duniya suka taru a wannan lokaci dan a murkushe musulunci a Madina kuma ana cikin haka yahudawan da aka yi yarjejeniya da su na banu qurayza suka warware alƙawarin ya zanto gida ba daɗi waje ba daɗi Allah ya suranta abin da cewa in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa in zadatul absar wa balagatul qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuli al mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida na'am lokacin da suka zo muku ta saman ku ta kasan lokacin da wato ainihin saboda tsoro da firgici zukatan mummune kamar sun zo mu makogaro kamar mutum ya ya amai ransa ya fito dan tsoro da firgici Allah da kansa yake hunalika da mu'minun a wannan lokacin kan an jarrabu mu'minai wa zulzilu zulzalan sadida an jijjiga su jijjiga mai tsanani tun da dai manzon Allah zai ce wa zai je ya leko min abinda kafarai suke ciki wa lahul janna ya kalli sahabbai kowa ya ci ba wanda ya motsa yake gani ya sake mai ta wa wa zai je ya leko asirin su ya kawo min rahoton me suke ciki na ba su tabbas in zai shiga aljanna su suke ci. ɗaya daga cikin sahabbai yace mutum na jin fitsari ba ya ce zan je fitsari manzo Allah sai biyo layi ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya wannan wannan har aka zo kan wanda za a tura aka ce sai ne wani yace wallahi sai ne kamar ce kasa ta bude ido to duk da wannan tsoron ba sahabin da ya tunanin ya rata ilaya ko guru ko kambu ko wani damara ko wani abin nan da sauran dukkanin su sun riga sun tafi da ka'idar tawakkali da Allah da roƙon sa nasara akan haka suka ba ka ubangiji ba kuma idan kai ka ce wai sai ka sa laya za a tsare ka ka duba yawan waɗanda ba sa sawa kuma su kuma wa tsare su laya yanzu ni ba na sawa malam sun duba ya sawa kuma na ina jin duk ba ka sawa ko <laughs> kuma duk Allah ya tsare mu to shikenan kai ma idan ka tsare ka na Allah zai tsare ka in kuma da haka ya kamata a lura da wannan wannan misali ne ka ji da wani ya tsare Allah ya tsare Allah ga Allah ga da wannan ina jin wannan ita ce tambaya ta karshe da zamu tsaya a kanta sai kuma abin da zamu tashi sai tsaye kamar da na faɗa aya ta 48 ne Allah madaka su sake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم تبعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا ليبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وبنجد وأنزلنا إليك الكتاب بالحق mun saukar da littafi ya zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya cuɗanye da gaskiya haɗa da gaskiya littafin ya kunshi gaskiya wanda aka koyo shi ya kawo maka shi kansa mai gaskiya ne wato mala'ika jibril kuma amintacce aka turo shi kuma wajen mai gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata littattafan da suka gabace min alkitab na sauran littattafai kenan yana gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na littattafai wa muhaiminan alaihi sannan kuma mai bayar da shaida a kansa lafazin alkitab ya maimaitu sau biyu a daidai wannan gaba wa anzalna ilayka al-kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab ma'ana min al-kitab al-kitab alif da lam sun farko al-ahadiyyah abinda ake nufi da wannan sanannen littafin nan mu muka saukar maka da to wanne ne sanannen littafi a wurin mu mu musulmai al-qur'ani amma alif da lam din da ke cikin min al-kitab al-jinsiyyah ma'ana tubayyinu jinsal kutubil munazzalati min as-sama bayani ne na jinsin littattafan da Allah ya saukar kaga lafazin alkitab din wato jidda cewa mufradi ne amma abin da ake nufi jam'i littattafan da aka saukar abin nufi alqur'ani mai girma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya riga yake min alkitabi na littattafai da suka shuɗe baya ya gaskata taura ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata sufi ibrahim yana gaskata su baya karyata su wa muhaiminan alaihi lafazin muhaiminan alaihi waɗansu malaman suka fassara shi da cewa aliyan alaihi kuma ya ɗaukaku akan dukkan littafin da wuce baya alqur'ani ya kunsa ɗaukaka ko kuma shahidan alaihi alqur'ani ya zama mai ba da shaida akan dukkan littafin da ya wuce a baya ko kuma nafikan lahu alqur'ani ya zama mai shafe hukuncin dukkan wani littafi da ya wuce a baya a tarihi na'am shine lafazin muhaimin haka suka fassara shi malamai dukkanin su ma'anin mutakariba ma'anoni ne waɗanda ko mu ce alqur'ani mu da kuke littafi haka ne alqur'ani yana sama da kowane littafi ko mu ce alqur'ani ne ke ba da shaida kan duk wani littafi da yake a baya eh alqur'ani ya zama mai ba da shaida ko mu ce alqur'ani ne ya shafe dukkan wadansu da tafi da soke a baya ko shakka babu alqur'ani ya shafe hukuncin da duk wani littafi da duk hukunci da wani littafi ya saukar a baya alqur'ani ya shafe shine ma'anar wa muhammadin alaihi fahkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al kada ka karkata ka bar abin da zo maka na gaskiya dan bin san zuciyarsu lafazin la tattabi ahwa'ahum anan la tattabi ma la la tanharif kada ka karkata ka kauce wa gaskiya abin da yasa na fassara shi la tanharif saboda lafazin an da yi ta'addidi domin lafazin ittaba yattabi'u baya yin ta'addidi an إلا إذا ضمن معنى انحرف سيدي أما تبنيني التبنين أتكلم لك الله ربي سيدي أبيه ونسئلي معنى ونسئلي نعم إذا نسئل سيدي تعدي لإرن أبين دولنا فيه لين تعدي لي إذا كان متعديا بنفسه يتعدى بنفسه إذا كان متعديا بواسطة حرف من الحروف يتعدى بواسطة ذلك الحرف نعم ونسئلي تعديا هو تعدي بالحرف kaga anan gurin wala tattabi ahwa'ahum an ma ja'aka min al-haq ma'ana la tanharif amma ja'aka min al-haq muttabi'an ahwa'ahum kada ka kauce wa gaskiya kana dai bin son zuciyarsu ubangiji yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja li kullin ga kowane daya minkum cikin ku ja'alna mun sanya shir'atan wa minhaja tsari na shari'a da kuma tsari na rayuwa shari'atan wa minhaja ash-shari'a shine shari'a ko ka ce ash-shar'u ko ka ce ash-shari'atu ko ka ce ash-shir'atu duk abu ɗaya ne abin da yake nufin shari'a tsari da ya kunshi ibada da mu'amala ibada kamar sallah azumi zakka haji mu'amala kamar aure kasuwanci sayi da sayarwa da sauransu wannan shine shari'a wanda mutane mun sanya musu shari'a su daban to da ubangiji ta ala da kullun da alna minkum da suwa ake minkum ma'ana sahabban da suka rayu da annabi su kadai ko har da mu sannan mu al'ummar annabi Muhammad kadai ko har da waɗanda suke kafin mu ayar tana nuna dukkan wanda yake sararin duniya wanda ya wuce baya da wanda yake numfashi da wanda zai zo nan gaba kun din nan ta shafi don an ce da kullun da Allah ko wannan ku mun sanya masa shir'atan shari'a wa minhaja da kuma tsari kaga waɗanda suka wuce a baya ma sanar da shari'a haka mu mana da shari'a mutanen nan mu suna da shari'a annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a annabi Dawud Sulaiman annabi Harun da annabi Musa da sauran annabi duk sun zo da shari'a kowanne ya zo da shari'a kuma akan samu bambance bambance daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan shi ne hikimar kowanne an sa masa shari'a daban da akan dan samu dan bambance bambance daga wannan doka da ke nan da doka da ke can da shari'a da ke nan da shari'a da ke can da haka lafazin nan kuma ana nufin dukkan halitta ubangiji na magana ne da halitta gaba ɗayan su a matsayin sunan halitta walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya ga dama sai ya sanya ku zaman to Umma daya ya zanto tun daga farkon zamani har zuwa karshen zamani annabi daya za a turo kuma da littafi daya amma sai Allah ya turo annabawa daban-daban kuma ya saukar da littattafai daban-daban kuma littattafan sai kun ji tsare-tsare da ake samu bambance-bambance daga wancan zamani zuwa wancan zamani ina fata fahimta wannan hikimar inda ya ga dama duk sai ya samu zanto mabiya da annabi daya walakin sai dai liyabluwakum fi ma dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya ba sai wa a jarrabe su a ga za su yi biyayya ga annabin da aka turo musu ko ba za su yi biyayya gare shi ba haka fasabiqul khairat ku gaggawar aikata ayyuka na alkhairi ku rinka rige wajen aikata aikin alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomar ku zuwa ga ubangiji take fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma Allah zai ba ku labarin abinda kuka kasance kuna sabani a kansa wato kaga shari'ar annaba daban-daban amma tsarin tauhidi da aqidi abin da ake kira al-ilahiyyat duk abin da ya shafi janibin Allah da janibin kiyama da janibin annabta annabawa sun yi tarayya akwai ba da ya saba wa wani ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dukkanin annabawa kowa ya ce da mutanensa ku zo ku samu Allah shi kadai ku kauce ma tsago ku zo ku samu Allah shi kadai ku kadai shi da ibada kada ku yi shirka وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون wato tsarin tauhidi ɗaya ne amma tsarin shari'a da dokoki shine yake shan banban daga can zuwa can gurin shi yasa manzo Allah ke cewa al-anbiya'u awladu illatun al-anbiya'u awladu illatun annabawa yan uba ne ba yan uba a Hausa ba yan uba a yaren shi annabin dan a Hausa idan an ce yan uba ko shakka babu waɗanda suke uban su amma uwa kowa da kansu kuma suna gaba da su har ma ka ce wani ya nuna mun yan uban ma'ana yayi maka ba daidai ba to annabawa ba sa da wannan abinda manzon Allah ke nufi wato tauhidi duk ya hada su duka amma shari'a daban-daban irin yadda ƴaƴa waɗanda suke yan uba uba guda ɗaya amma uwa kowa da kansu to haka annabawa tauhidi ɗaya ɗaya amma shari'a kowa da kansu tauhidi iri ɗaya saboda ayar da muka karanta wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ne abudullahi wa sallu tagut kaga nan a jumlace kowa ya ce da mutanen sa abudullahi wa sallu tagut sannan kowa a karan kansa shi kadai da yaje kuma ga abin da ya faɗa wa ila adin asahum huda qala ya qaumi ibudullahi ma lakum min ilahin ghayru in antum illa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 to amma da kullun da Allah minkum shir'atan wa minhaja shari'ar kowa daban yadda yan uba kuma kowa yana da tashi mahaifiya daban abinda annabi ke nufi kenan idan ka tashi fasara dole ka ce al anbiya wa auladu illatin annabawa yan uba ne abun nufi kamantawa ne annabi at tasbihu ne tasbihi ne manzon Allah yayi amma ba bayanin hakikanin yan ubanci da muke jin shi a Hausa ko a cikin garurukan dan annabawa ba sa takara da juna ba sa gaba da juna ba sa faɗa da juna zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiu alim ذلك بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واعذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ce wa nihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye soyen zukatan su wahdarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk wahdarhum ka kiyaye an yaftinuka dan kada su fitine ka su kautar da kai an ba'd ma anzalallahu ilayk ga barin wani sashi na abin da Allah ya saukar maka lalle ka kiyaye su kafirai dan kullum za su so ina ma a ce su kawar da kai su kautar da kai daga tsari ka bar wani abin da Allah ya ce kai haka kafare suke so an gane ku alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab yasruna dalala wa yuriduna an tadillu sabil so suke ina ma ku kaucewa ta farkin Allah waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasaban min indi anfusihim gabar da abokan adawa suke mana ba wai ta zubar da jinin mu da kona dukiyoyin mu kadai ba ma a'a ya za su su kawar da mu daga tsarin Allah mu kauce yadda suka kauce mu halaka yadda suka halaka dan mu tafi yadda su suka tafi haka suke so su dan haka Allah ya ja hankalin manzansa dan Allah madaukakin sarki ya kan manzansa ba zai yi da kafirai ba amma ana fuskantar da magana zuwa gare shi dan mu ji mu fahimta cewa da mu ake kowanne ɗaya daga cikin mu da shi ake wala tattabe ahwa kada fa ka yadda a matsayinka na mai mulki ko a matsayinka na ɗan kasuwa ko ma'aikaci ko talaka ko mace ko namiji kada ka yadda ka fi son zuciya. zuciyarsu wahdarhum ka kiyaye kafirai makiya Allah an yaftinu ka dan kasta fitine ka an ba'du ma anzalallahu ilai su sa ka bar wani sashi na abin da Allah ya saukar maka idan annabi ne na abin da Allah ya saukar maka in kai nabi annabi ne na abin da Allah ya saukar dan kai ya saukar zuwa gare ka dan kai kenan an saukar akan annabi don amfanin ka kai fa in wallau idan ko har sun juya baya sun ki yadda da kiran da kake musu sun ki yadda kai musu hukunci da abin da aka saukar maka din fa'alam Da sani cewa annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji ta'ala yana so ne ya kama su da babban zunubin su ba'd anan gurin baya nufin sasin zunubi akan kawo alba'adu ana nufin al-ba'diyya din wato wani bangare na abu ko sashi na abu أما أدن كاو البعض للتكبير لنجر ما بعض ومنوك يطلق البعض ويراد به الكل ومنوك في ذاك البعض أنا نجم وتعينس الكل نعم هنا فاتح أنظر إذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبا وإن يكن صادقا يصيبكم ba'du allazi ya'idukum abinda ake nufi yusibukum kullu allazi ya'idukum al-ba'du anan bi ma'ana al-kullu kenan ba wai al kasu dan dangane ba abinda duk ya alkawari ta zai sami ku sai ya same ku amma idan annabi yake da mutanansa abu goma zai same ku sai ɗaya ya same su gaskiya kenan wani bangare gaskiya ma'ana bayyana ba to idan ku kafa fassara da cewa in har annabi da gaskiya ke wani sashi na abin da ya faɗa zai same ku abin nufi wani sashen ba zai same ku ba ma'ana ya faɗa abu goma ɗaya ya same ku kar ba su same ku ba kaga wannan ba zai nuna annabin ya zo da cikakkiyar gaskiya ba sai in goman nan da ya faɗa gaba ɗaya sun samu mutane to shi yasa masu tafsiri suke cewa yusibukum ba'd alladhi ya'idukum ma'anasa yusibukum kullu alladhi ya'idukum kamar da wani ke cewa innal umura إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل wato lamurra ko yaya idan yara masu karancin shekaru su ne za su jagoranci lamari a kyale manya masu yawan shekaru da kwarewa a rayuwa Fara su ba a bi halkala sai ka samu cikin cikin dukkan abin da za a yi kenan ka bi ba a da nan yana nufin ne alkulli kenan ina ta hankali fahimta wa ka ce abin da yaro ya hau tsani ya hango a abin da kai dabbi da ya hango daga zaune yaro ko ya hau tsani ya leso ba zai iya hango su ba saboda yawan shekaru da kwarewa a cikin rayuwa innal umura إذا الأحداث دبرها دون شيوخ ترى في بعضها الخنا ده هكا ننظر فإن تولوا إذا انت تدوي بايا فأعلم كسلي سوى أن ما يريد الله أن يصيبهم وبنجد تعالى ناسا يكاما في بعض ذنوبهم دببال ليفن وني دببال ليفن التولي التوليد وانا بعض ذنوبهم فينا التوليد ده فإن تولوا ذنوبي لك التوليد دوي بايا الله يكاما نعم. ina fata mu fahimta abin da dukkan nake so in ce muku anan lafazin alba'du ko dai a kawo shi ana nufin alba'du ko wani sashi na abu ko dai a kawo shi ana nufin ne alkullu wani lokacin ko a kawo shi ana nufin al'amrul kabir al'amrul azim ina fata mu fahimta kamar nan gurin ana nufin fa in ta tawallaw fa'ala fa'lam anna ma yuridu Allah ay yusibahum bi ba'd dhurihim yani bi dhanb al-kabir alladhi huwa tawalli zai kama su da babban laifi wanda shine biya baya da barin abin da aka dora musu ma'ana dai yadda ake kawo nakira tufidu tankir haka wato nakira ke tufidu takbir haka ake kawo kuma wato ainihin al-ba'd kuma tufidu takbiri ubangiji yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah faddalna ba'dahum min fifi fasakin fakan sashi mun fifita babban akan sauran manyan na'am eh. daga nan sai ka fahimci manzanni aka ce an fifita babban shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran manyan sauran annabawa ke shi ne babban labarin alabaru ke منهم من كلم الله ورفع isa درجات وآتينا عيسى بن wa البينات وأيدناه بروح القدس an fahimta wa wato kamar da wani cewa wata wa qulu ba'd an-nasi aiki inayatan khawfan nishati wa anta kullun nas idan na tashi maganar ki sai in ce ba'dun nas wasu mutane yace wannan sayan magana ne ai ke ce mutane gaba an ce mutane kana ka san wa qulu ba'dun nas anti kinayatan khawfan nishati wa anta kullun nas ma'ana wannan shawahid shi'riya wanda suka shafi luba ko suka shafi nahawu hikimar kawo su ne zan su taimaka wajen ka'idar da mutum ya faɗa ya zanto tana da mazauni a cikin larabci bayan ta samu mazauni a qur'ani wani ba zai ce maka ba larabci bane ba na'am ko ba fa in tawallaw fa alam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran minan nas la fasiqun lalle da yawa daga cikin mutane akwai fasikai cikin su al-fisqu anan ana nufin kafirci domin duk wanda ya biya baya bai karbi sakon da manzon Allah ya zo da shi ba kusa ka babu abin da ya kafirci ubangiji ta'ala ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun ha wannan wato anifin istifhamiyya lil istifham Fa wannan kuma Fa'ul atafu ke hukumar jahiliyyati yabgun yadda zan sai ya yabguna hukumar jahiliyyati ya yabguna hukumar jahiliyyati amma sai aka kaddamar da mafulan bihi mansub a madadin ya zama a karshe ina ga an fahimta to a nan gurin duk lokacin da kaji irin wannan tarkibin ka sami hamzatul istifhami ka sami ta'ul atafi to lalle ne sai ka kaddara wata jumla a tsakani kamar afala يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفا حكم الجاهلية يبغون كذا من أفا أفا آدم من بالاستفهام علامة تبايتي to kaga fadin nan kuma fa'ul abasi في me ba za ka ci istifhami kawai a yi akasin jumla akai istifhami shi yasa aka ce ana kaddar jumla a ya tawallauna an Allah wa rasulihi fa hukuman jahiliyyati yabghun ma'ana sun kawar da kai su kyale Allah da manzansa su je suna neman hukunci na jahiliya su kyale dokar Allah ya ce manzo Allah ya ce su kyale alqur'anin da aka saukar wanda yake la ya'tihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin su je suna neman doka da raba hukuma a cikin waɗansu dokoki da ɗan adam ya tsara da kansa shin haka ya kamata su yi kaga istifham ne inkari a din alamar tambaya ce wanda ke nuna mutum abin da suka yi bai dace shi haka bai dace mutum ya kyale alqur'ani da hadisi ya je kama wani abin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba ya ce da shi zai aiki sawon a cikin ibada ko a cikin aqida ko a cikin mu'amala na rayuwa ko a cikin shari'a da dokoki da za a mulki mutane duk sai ne abin yadda a cikin ibada da aqida da tauhidi da mu'amala ake bukatar mutum ya tsayawa akan qur'ani da hadisi haka kuma ake bukata a cikin abin da ya shafi dokoki na gudanar da mulkin mutane akan Allah ya ce annabi ya ce dan wannan ayar tana musu ga dukkan mutumin da yake aikin dokar da ba ta Allah ba afa hukumul jahiliyyati yabghun shin hukuncin jahiliyya kuma shine abin da suke nema a yi musu hukunci da shi a gudanar da mulkin su da shi wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun wane da yafi Allah kyakkyawan hukunci liqawmin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini to ana idan ce hukuncin jahiliya ya ke nufi da hukuncin jahiliya ko ma menene jahiliya sannan mu san hukuncin ta me take jahiliya al-jahiliya daga lafazin al-jahlu ne shi kuma lafazin al-jahlu a cikin larabci sai daga cikin ma'anoni guda biyu yake ɗauka a shahararren larabci ko dai ya ɗauki ma'anar wauta aljahal ana nufin wauta kamar yadda wane ne yake ko jarire ko ne yake wata kalu na jinnan idza ma najhalu yake idan mun tafi wauta sai ka ɗauka mu aljani ne sai eh, saboda ga kaga najhalu kenan kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen suka ce atattakhizuna huzwa قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين لا من صدق الله اذا انتم تكون جاهلين معنى تكون ما تكون ما هو هذا جاهل نعم الجاهل هنا هذا معنى ايه؟ يوتا كان الناس معنى تجي تجاهل في سيرة الجنين فاذا كانت الجاهليه ودي اذا انتم يوتا وكما الجاهليه في نمت رجل الجنين وجاءت في حكم في الجاهليه وفي حكم في ذات الجنين في باقي الجنين باقي الجاهل في كنبه في حكم في الجاهليه hukuncin da aka gina shi akan wauta ba tare da lura da lissafi da sanin ya kamata ba to duk da haka dai har yanzu da saura dan yanzu da ba za ka gani a zamanin jahiliya kalmar mu an ce a zamanin jahiliya galibi mutane suka dauka jahiliya shine zamanin da ya riga annabi zuwa wato da an ce lokacin jahiliya wato lokacin Allah madaukakin sarki ya dauke annabi Isa kuma ba riga an turo manzon Allah ba ratar wannan lokacin kamar da muka karanta waɗansu darussa na baya shine tsawon shekara ɗari shida duniya kai babu annabci a cikinta an dauki annabi isa ko ba turo manzon Allah ba to kai saka babu jahilci yayi kanta a tsakankanin mutane a wannan lokacin da haka waɗansu suke nuna hukuncin da aka ake kiran wannan zamanin da suna zamanin jahiliya zamanin jahiliya galibin marubuta haka suke yi sai suke zamanin jahiliya suna nufin bayan shuɗewar annabi isa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan gudan idan muka ce hukuncin jahiliya shin muna nufin hukuncin da aka tsara shi a wancan lokaci na jahiliya ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan jahilci shine rashin ilimi ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan wauta da rashin sanin ya kamata ba a kan tunani da lissafi da anjan nesa ba wanne muke ne na farko dai ya kamata ku fahimci cewa ba ma nufin lokacin jahiliya dai idan an ce hukuncin jahiliya yanzu waye zai ce ga wata doka a duniya da take kaiwa ta komo kuma a lokacin su Abu Jahil aka tsara ta ko a lokacin su Imrul Kaifi ko a lokacin su Al-Manazira a kasar Yaman aka tsara ta ko su Saif bin Ziyad ne suka tsara ta ba wanda zai kawo ta doka da za a ce ta ce ai sai dai ko ai kama duk dokokin yanzu na mutanen yanzu ne suka tsara kayan sai dai kawai a ce an yi gyaran fuska a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza an gyara a lokaci kaza wannan duk bayani da nake so in ce mana dai wato abinda ake nufi da jahiliya kada ka dauka abinda marubuta na tarihi suke nufi jahiliya shi ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani abin da ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani duk abin da aka gina shi ba akan lissafi da sanin ya kamata ba haka duk abin da aka gina shi ba bisa ga ilimi ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka zo ka ce wato dokar Allah ko saka babu ita ce dokar da aka gina ta kan ilimi tunda shi Allah din masani ne kuma baya baya mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yadullu rabbi wa la ko mun karanta duka a wadansu yan kwanaki na baya lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida ko me yasa ya fitar da shi da ilimi wato dukkan dokokin da ke cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah an gina su ne kan me ilimi ba ma dukkan dokar da mutane suka tsara ta wadda ba alqur'ani ba hadisi ba akwai ilimi da ko ba wani zai iya da ko ai taron masana aka samu masana shari'a ta zamani wanda suka zo boko suka yi cike da kwarewa ta aiki daga kudu da arewa da musulmi da wanda ba musulmi ba aka tsara taron masana ne ba wai ma da yaya aka je aka ɗauko suka tsara su ma wasu ilimi ne kila zai ce maka haka to sai da za ka tsaya ba kana masa inkari cewa ba malamai bane kyale masana din ne amma yi masa tambaya ta biyu tsakanin ilimin su su duka in an haɗa su da ilimin Allah wanne ji dama iya hadawa ilimin su idan an kwatanta shi da ilimin Allah ko na nasu ilimin zai ci gaba da an sunan ilimi ko ya zama jahil jahilci ne saboda me saboda da jahilci ya riga ilimin samuwa sannan bayan an san ilimin shi kadai aka sani ba a san komai da komai ba sannan ko bayan an san shi kuma za a iya manta shi ina fata an san sannan kuma ya iya wa an yi ilimin kuma baya da alaka da Allah sai ce annabi ya ce kaga wani jahilci kan jahilci sannan kuma zan ba tsoron Allah kuma wanda ya ilimin ba ma musulmi bane to kaga kuma duk jahilci kan jahilci da kaga zama hukuncin ne hukuncin jahiliya ta wannan zama hukuncin jahiliya ba wanda ya ce sun fiɗe maka cewa ba hukuncin jahiliya bane in dai dan adam ya tsara domin duk abin da dan adam yayi ko duk abin da dan adam ya sani ubangiji ta ala gaba ɗaya cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku na ilimi sai dan kankani to Allah kuma shi ne ya san komai ya san kowa dan haka shi ne yake tsarawa dan adam hanyar da za ta fice amma dokoki da yan adam da za su tsarawa kawunan su ba za su iya tsara yadda za su fice su ba yasa kullum sai an gyara yanzu idan muke ku lissafa mun adadin kasashe nawa ne a duniya yanzu shugabannin su suke neman gyara kansu don su ƙara wa kansu wa'adi na zama a kan karagar mulki suna nan da yawa daga ciki akwai Najeriya ana tunanin a ƙara a gyara constitution saboda gwamnoni da shugabannin da suke fiye su ƙara ci gaba a ba su dama ta iya komawa su ƙara waɗansu shekaru bayan shekaru hudu da suke to kaga doka da ba ta Allah ba to wannan me yasa suke son su yi haka adalci zalunci ko zalunci dan Allah dan suna jin tausayin mu ziyara mu ko kuma dan su ƙara danne mu kaga hukuncin jahiliyya kenan na hukuncin jahiliya kenan wadansu su danne wadansu su musguna musu su lalata hanyoyinsu su kawar da security a kasa babu wannan shine hukuncin jahiliya din hukumar jahiliyya jahiliyyati yabudun yanzu hukuncin jahiliyya mutane suke nema wa min ahsanu min Allah subhanahu wa ta'ala yu'minun wane ne ya hukunci da kan yake nun waye fa Allah kyakkyawan hukunci da mutane da suke laifi ne ma'ana babu wanda Allah kyakkyawan hukunci na talatin يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من فوجهوا فوجهوا على ما أصلوا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لما حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا وقم بسكي إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riki Yahudawa da kuma Nasara a matsayin ko a matsayin waɗanda za ku ji lamarin ko a matsayin waɗanda za ku rinka taimakon su kada ku taimaka musu cikin duk abin da ya shafi haɓaka addinin su da ɗaukakuwarsa da haɓaka aƙidar da haka wa man yatawallahum minkum cikin ku dukkan wanda ya dinci lamarin su ya tallafa musu dan addinin su ya ci gaba ko ya tallafa musu ya goyi bayan su ya kyale yan sa mumunai fa innahu minhum lalle yana cikin su ranar tafi kiyama Allah tsare wato wannan gaba ta cikin aya tana ɗaya daga cikin gabobi da suke razana wa matuka game da mutum ya goyi bayan waɗanda ba musulmi ba akan yan uwansa musulmi shine wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum cewa fa innahu minhum zai tashi cikin su ba sani ba wani hali mutane cikin su zai tashi mun muni gobe kiyama ko zai tashi ba mun muni ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai anan wurin ubangiji ta lace babu awliya uba sashin su masoya sashi ko mataimaka sashi amma mun karanta a wani wuri a baya wa min alladhina qalu inna nasara aqadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allah wa kadhi zuwa karshen aya anan wurin cewa aghrayna bainahum al-adawa Allah ya ce mai kiza wutar gaba wal baghdha da kiyayya da juna bainahum a tsakaninsu amma anan yace ba'dhum awliya'u ba na'am kuma a wani wuri ya sake mai ta wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai sashin su mataimaka sashi in har ku ku yi haka din ba ko shakka babu za a samu fituna a ban kasa tare da babban fasadi shine malamai suke kokarin bayanin hada kan wannan ayoyi ta yadda ba su yi rigima da juna ba ko ta yadda ba su warware juna ba fadin Allah ta'ala cewa a garena bainahum al-adawa wal baghdha wannan hakika ce da kowa ke iya gani cewa akwai gaba tsakanin Yahudawa da junansu akwai gaba tsakanin Kirista ko Nasara da junansu sannan kuma akwai gaba tsakanin Yahudawa da Kirista a tsakanin wannan alƙawarin da Allah ya faɗa haka ne akwai su ba wanda ya sai goge shi yau da gobe kawai tana nuna maka haka ina fata an fahimta yahudawa ba dukkan su ne kansu a hada ba suna gaba da juna wanda ya kashe wane ne rabin ne ko wane ne yaro ne bai hude ya kashe bai hude dan uwansa yana matsayin prime minister a isra'ila saboda haka wannan sanannen abu ne a tsakankanin su da juna to amma me ake nufi da ba'dhum awliya ba'd anan gurin shine malamai suka ce ai sukan zama ba'dhum awliya ba'd idan za su yake ku na'am idan sun tashi yakar ku wajen kin ku wajen kin addinin ku wajen kin annabin ku sashin su mataimaka sashi ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun haɗa baki sun yi mitin a daki ɗaya ko kuma sun fito daga dakin mitin daban-daban ma'ana a duk inda yahudu suka yi mitin a yau game da musulunci ko inda kirista suka yi mitin game da musulunci zaka samu manufar da ce ya za a murkushe addinin musulunci duk da tsakankanin su suna gaba da juna amma wajen yakar musulunci sun mayar da shi wato abin da ke kira al'adul mushtarak wato abokin adawa namu na mu duka haka suka ɗauka Ni ne ma'anar babu ma'auliya ba ina fatan ma'anar ta tauhidi Bangiji ta ala karshen aya ce inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin wato Allah baya shirye da azzalimai fa taral ladzina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta abinda ake nufi da cuta cuta ta munafunci munafikai kenan kamar da ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun za a ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci yusari'una fi suna gaggawa fihim ai fi muwalati wajen nuna wa kafirai kauna wajen nuna wa yahudu ko nasara kauna wannan idan aka mutum na gaggawar ya nuna wa kafirai kauna abinda wannan ke nuna wa shin zuciyarsa lafiya kala ko ba ta da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya saboda mai dan Allah ce fatar allazina fi qulubihim maradun za ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta yusari'una fihim suna gaggawar nuna kauna da kafirai har fadanci suke musu an neman shiga suke a wajen su na nakasha an bana da'ira sukan ce abin da ya samu muke haka nakasha an bana da'ira muna jin tsoron kar wata musibar ta same mu lafazin da'ira shine dukkan wani kewaye da zaka zane da zaka kewaye wuri shine da'ira sawa'un da gini ne ko da zane ne ko da katanga ko da tinge ko da tsumma abin da kewaye da'ira akan yi amfani da larabcin da'ira ana nufin musiba kamar yadda da an ce ad-daulatu kuma wato ana nufin alkhairi kenan ad-da'ira ko musiba kishiyoyin juna ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas daga ad-daulatu kenan wancan wannan kuma ad-da'ira shine ad-dawa'ir wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir ko alaihim da'iratu sawt nakta an tafi bana da'ira abin da yasa ko ga muna bin su muna nuna musu kauna jin tsoro muke kar wata musiba ta zo ta same mu daga bayan mu bukace su su kiyarda ma'ana abin da munafikai suke ba da hanzari kenan ko su ce ai duk dukiyoyin mu hannun su idan ba mu nuna musu kwana ba sai dukiyoyin masu musiba ta same mu dukiyoyin masu suna hannun sai su rike to ku dawo da su gida mu da cikin an huta ko kuma su ce ai abin da yasa su suke da makamai su suke da yawa su suke da technology su suke da wace ce nakhsha an tusiba na da'ira sai Allah ce fa sallahu an ya'tiya bil fath saura kiris ubangiji ala ya zo da fataki lafazin al fathu anan wurin waɗansu malamai sun fassara shi da cewa shine annasu bude galuruka tunda suna wannan magana a daidai lokacin da ba bude maka ba daga baya aka zo aka bude ta a daidai lokacin da ba bude kafar fasa ba aka kare daular farisawa aka zo daga baya aka kare wannan daula aka bude kasar fasa a daidai lokacin da ba a kare daular rumawa ba aka zo aka kare daular rumawa a daidai lokacin da ba a riga an shigo Egypt ba musulunci bai shigo Egypt ba lokacin kuma dan kasa aka zo aka karya aka shiga musulunci ya shigo karkashin jagorancin Amr bin al-As a daidai lokacin wurare da dama musulunci bai kai ba amma daga baya sai Allah ke musu alƙawari asallahu an yati bil fathi Allah zai kawo buɗi zai kawo nasara aw amrin min indihi ko wani lamari daga gare shi wanda ba ku tsammani fa yusbihu alama asarru fi anfusihim sai su munafikai su wayi gari alama asarru fi anfusihim kan abin da suka rika sirrantawa a zukatansu na kaunan kafirai nadimina su zo suna da dama ma'ana ubangiji ta alamin zai kawo fata zai kawo nasara ya kawo ko bai kawo ba ya saukar da ayatin kafin nasarar ta zo kuma daga baya kowa ya ga nasar wannan ke nuna gaskiyar alqur'ani ne ya faɗi wannan ayatun lokacin mu irin nan yankin ma ba a maganar musulunci kuma ga wa musulunci kuma ya zo kaga duk wannan yana fatahin kenan tun shekara dubu ɗaya da wani abu har yanzu fatahin kuma yana ta zuwa yana ta zuwa an yi a bil fathi aw amrin min indihi ko wani lamari wato lamari shine Allah ya saukar da wata musiba akan kafiran da ake ganin suna da karfi da kimiyya da fasaha din Allah ya saukar masa da wata musiba duk su gigice su ta kansu ma suke ba ta kanka ba kaga wannan yana iya faruwa dan lokacin da sojojin kabance karkashin jagorancin Abu Sufyan suka zo suka yi sansani suka tsaya za su kai wa Madina hari sai Allah zo da amrin min indihi shi shine Allah ya aiko da iska iska mai tsanani katuwar tukunya da za a girka abincin da mutum talatin hamsin za su yi iska sai ya sama da ita sai kifar da ita to kuma tun suna makka sun karanta labarin adawa sun san cewa me ya faru ga adawa irin iskar da ubangiji ta ala ya aiko musu da ita wanda ta ciccibe su ta halakar da su sai abu sa ne ce to ko mu kwashe na mai namu ko kuma kila irin wancan iskar ce saboda haka so kwashe na sai za su so gudu kaga amrin min indi yake ba da takobin musulmai aka farwatsa sojojin gayya sojojin kawance da su abu sa suka yi ba a'a da iska da Allah ya aiko dan haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkuru matallahi alaikum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira muka aiko da wata iska da rinjina ta mala'ikun ku ba ku gani dawo amrin min indi hidi kenan na'am a yanzu din duk da mutane suna ganin ai suna da makamai suna da kaza sai ubangiji da Allah ya aiko da junudun min indi hidi ya aiko da iska ya aiko da abin nan da sauransu jiragen nan idan jirage biyar suka tashi za su kai hari cin nasarar hari shi ne idan akwai communication a tsakaninsu da juna idan ubangiji ta Allah ya gurbata yanayi a sararin samaniya tsawon minti uku ba communication tsakanin su da juna ba communication kuma tsakanin su da tashoshin su na kasa shikenan ba kuma Allah mai iko ne kan haka da ba mu da triangle har yanzu idan jirgi ya je sai ya kata waye wannan wajen idan Allah ga dawa ba sai ya irin wannan irin wannan a samaniya ba a kawo wani kamar ba mu da triangle a daidai California a ajiye wani a Los Angeles wani a abinda ake so ko dai ku tsoron Allah subhanahu wataala na'am fa atallahu an ya'ti bil fathi aw amru min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ubangiji ce wa yaqulu alladhina amanu mummunai ko zaka suna cewa haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim wadannan sune wanda suka rantsa da Allah makwara ta rantsuwar su innahum lama'akum cewa wasu na tare da ku wato munafikai suke zauna da juna suna nuna gayyar munafikai a mummune suke zaunawa suna nuna gayyar munafikai suna ta yanzu kan kanta suna suke rantsuwa da Allah wai suna tare da su amma ga yanzu suna tare da kafirai habitat amaluhum ayyukan su gaba ɗaya sun rushe fa asbahu khasiriyan da haka sai suka waye gari suna masu hasara wato suna nadama daidai lokacin da nadama kuma ba ta da amfani to lafazin alfatu kamar yadda na faɗa ko dai fatihi ko kuma lafazin alfatu yana zuwa da ma'anar hukunci an gane ko rabbana aftaha bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin iftaha bainana wa bainana uhkum bainana bainana wa bain qaumina bil haqqi sallatin يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن عند الله هم الغالبين يا أيها الذين آمنوا يا وأن إيماني من يرتد منكم عن دينه cikinku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa na musulunci fa sawfa yati Allahu biqawm ya sani Allah zai zo da waɗansu mutane lafazin kaumin anan an kawo shi a matsayin nakira dan girmama matsayin mutanen domin annakiratu ta'ati a wa ta'zim kamar da Allah ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina rahim kaga rasulun wani manzo na musamman walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladhina kafaru wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum har wato nakira ta zo littakbir dan girmama abu ba sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wadansu zarata wadansu zababbun mutane masu daraja yuhibbuhum wa yuhibbunahum suna kaunar Allah Allah ma yana kaunar su malamai suka ce wai wanne ne yafi falala a ce kana son Allah ko a ce Allah yana son ka Allah yana son ka ne falala dan idan kai kana son shi baka sani ba ko kai son daidai ko baka yi daidai ba an karba ko ba karba ba amma yana son ka kana da tabbacin nakan yayi daidai kenan na'am yuhibbuhum wa yuhibbun suna son Allah Allah na san su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai da yan uwansu mummune suna tawadu wato ba sa nuna mummunai matsayin su ko da sun fi su matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ba sa nuna musu a izzatin alal kafirin kuma suna nuna wa kafirai izza wato ba sa nuna kaskanci a gaban kafiri suna nuna musu su mutane ne masu izza masu duwaya saboda abin da suke dauke da shi na kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar da ta komai tsada a duniya wanda nauyin ya fi nauyin sammai da kasai yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi wanda yake dauke da wannan kalmar to kuma waye zai mata farjini kenan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan yada kalmar Allah da dukiyarsu da harsunan su da alƙalumman da maganganun da ayyukan su suna yada musulunci wala ya na lawmata la'ib ba sa jin tsoron zargin mai zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ɗaya daga cikin ku da ya san gaskiya ya kyale tsoron wani ya hana shi furtata lalle ya duk wanda ya san gaskiya ya faɗe ta ya amayar da ita sai dai kawai mutum ya kyautata uslubi ta yadda mai saurare zai fahimci cewa eh kawai kana tallata masa gaskiya ne ba so kace kace mutuncin sa ko zarafin sa ba Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalan Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wato a samu mutum din ya shiga cikin wannan rukunin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan alal mu'minin a'izzatan alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna samun wannan sufofi tare a gare ka falala ce Allah ba kokarin ka bane gaman ka tarne na ubangiji sai kowa ya roke shi ya ubangiji samu cikin waɗanda wannan siffofi za su tabbata a kansu dan falala wannan falala ce babba zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru dab da karshen annabi zai bar duniya wato za a samu waɗansu mutane da za su yi ridda ta hanyoyi daban-daban waɗansu su hana zakka waɗansu su yi da'awar annabta kuma dama manzo Allah faɗa cikin wani hadisi yace za a samu mutane 30 da za su yi da'awar annabta a cikin a cikin al'ummarsa malamai suka ce wannan 30 ba wai sune kawai kididdigar wanda za su yi ƙaryar annabtaka ba a'a waɗanda za su yi ƙarfi ne su samu mabiya 30 amma akwai waɗanda za su yi da'awar annabta a wani kawai ko a wani garin da wani bai san so ba su yi wani ƙarfi ba ma amma wanda za su fito duniya ta su gagga mutum 30 manzo Allah ce dajjaluna kazzabuna kullun yaz'umu annahu nabiy kowanne yana riya cewa shi annabi ne yace wala nabi ya ba'da ila yawmin ni ko na san ba annabta ba ta har zuwa ta kiyama ba annabta to daga cikin waɗanda suka shahara suka yi da'awar annabta tun lokacin annabi na da akwai mutum uku akwai al-aswad al-ansi a kasar yaman akwai musaylimatul kazzab a najd daga nan sai sulaiha ibn kuwail al-asadi a gabar madina aswad al-ansi lokacin da yawar annabta mutanen duk suka bi shi sun shiga musulunci ba amma gari da suka koma baya ta ce gashi sun samu wani sabon annabi na zo sa sai sun je madina nesa aka samu dan sun kuro ya je ya kashe shi kowa ya huta daga nan da awarsa ma ta mutu na'am musaili mutul kazzab yayi karfi har sai lokacin sai na abubakar ne da abubakar da yake gazotul yamama sannan wa hashiyu mutumin da ya kashe hamza a yakin uhud shine kuma ya kashe musaili mutul kazzab yake cewa na kashe mafificin mutane a lokacin ina jahiliya ta bai shiga musulunci ba sannan kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane bayan na shiga musulunci yake kirga wannan a matsayin baiwa da Allah ya masa amma Kulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi da aka gwamza yaki aka tura masa Khalid bin Walid aka gwamza yaki ya ga dai abin ba zai yi ba sai ya gudu to mu'jiza ba ta zo ba tunda annabi boji ne ba da gaske ba <laughs> ya gudu kasar Yaman ya je ne ne mafakar siyasa a can gurin da ya kai ba sarki sai Allah sai ya shelanta tuban sai ya tuba ya dawo musulunci har ya mutu yana musulunci to aka yi ta samun waɗansu a can wurin muktar ibn ubaida al-saqafi a a saja har ma ta mace ma ita ma ta fito ita ma annabiya ce ta tara mabiya ko masu yawa har ɗaya daga cikin mabiyan take cewa to mu dai ka san mu fiye yafi kowa haka dukkan mutane annabawan su mazaje mu kuma annabiyar mu kuma ta mace su <laughs> kai rabon mu dai ba a fi ita abhad nabi atuna unsa nutibu biha wa asbahat nabi <laughs> أبهت نبيئتنا أنثى نصيب بها وأصبحت أنبياء الناس سكرانا dukkan annabawan duniya gaba ɗaya mazaje mu ne kadai annabiyar mu mace amma dukkan waɗannan ba su kai labari ba an lallasa su an ci nasara akan su, dan Allah ce ya kallahu bi da haka waɗansu suka fassara sayyidina Abubakar da shi da wanda da suka taimaka masa sai da aka daidaita sahu aka mayar da komai daidai wa daida na'am yuhibbuhum yuhibbunahu kenan har zuwa ƙarshe banda wannan duk wanda yayi jihadi a kowane lokaci jihadi da dukiya jihadi da da'awa da baki da hashe da buga littafi da kwamfuta da komai kai jihadin da kai yada musulunci to insha Allah kana cikin waɗanda aka ce fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin eh ka samu membership a wannan qaumin da wannan nakirar da girmamawa da kambamawa da duk suke ciki insha Allah kana ciki na'am ubangiji ta ala ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani dai majibin lamarin ku shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum raki'una suke yin ruku'i sannan sai la tattakadu yahuda wannan nasara awliya kar ku rike yahuda da nasara a matsayin awliya to wa za ku dauka a matsayin awliya shine nan aya tace inna ma waliyukum allah wa rasul wanda za ku kaunata shine Allah da sa, wanda za ku jibinci sa Allah da manzansa wallazina amanu da mummunai wani irin mummunai Allah yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wadanda suke tsaye da sallah suke bayar da zakka alhalin suna ruku'i Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasula wadanda duk suka dukunci Allah da manzansa suke taimaka addinin musulunci ke suke taimakawa a yaduwar alqur'ani da yaduwar hadisan manzon Allah walladheena amanu kuma suke taimakon yan uwansu mu'minai fa inna hizballahi humul ghalibun babu rundunar Allah sune masu cin nasara a nan gurin akwai ta cewa ko ƙarin bayani a daidai faɗin Allah ta'ala ma Allahu, wa إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا salata, يقيمون الصلاة zakata, wa hum راجعون yan shi suna kafa hujja da falalan Ali bin Abi Talib da kashin wannan aya suka ce shi ma ake nufi da ayar gaba daya har suka kawo ruwayoyi wanda ke nuna wata rana Ali bin Abi Talib yana sallah a masallaci da zobe na zinari a dan yatsan sa sai wani miskini ya shigo yana neman sadaka wai sai Ali bin Abi Talib yana cikin ruku'i ya ya tsaya ya kare sallah ba ta lokaci ne sai ya tafi yana tafiya yana cikin ruku'in har dai inda miskini yake sai ya mika masa hannu wato yana da mai ce masa zare zoba ya masa isara ya zare wannan zobe sannan da miskinin ya zare wannan zobe na zinari sannan kuma Ali bin Abi Talib ya dawo ya ci gaba da sallar sai ya karasa sai suka ce wato yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa yu'tuna zakata wa hum raki'una suna bayar da zakka ko suna cikin ruku'i eh kaga wato alwawu anan wawul hali na'am to rashin bakin wannan da ba da arza game da wannan lokaci ba zai bayan sai dai kawai mu dakata a nan gurin in Allah ya kai mu mutum gobe sai mu dora inda muka tsaya ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh